ya ɗauka bindigau ya ci tsara bindigau ya ci tsara bindigau da ya ci tsara ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mini mai daba ya aza mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Gau ya kare mai dabba. ya kare mai dabba. ya kare mai dabba. Madalla. ya kare mai dabba. Ana garin maraɗi. Na fata na fata mu bina. Madalla. Mun gode. Wannan